Daga birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, da LOL da tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma si a ƙasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar sojojin saman Najeriya ta yi wata bita ta musamman ga 'yan jaridu. Sannan za ku ji yadda wata kungiyar kare mata da ƙananan yara ta samu lambar yabo a Nijar. dubun ƙungiyoyi na duniya aka zaɓe mu. Nan gaba a cikin shirin kuma za mu buɗe layin wayarmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasashen da ke makwabtaka da Koriya ta Arewa sun yi maraba da yanke shawarar bazata da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta ganawa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un don su tattauna kan yadda za a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyar koriya ta arewar tun bayan da aka bayyana hakan da daren jiya alhamis a birnin washington 'yan majalisar dokokin amurka da jami'an gwamnatocin kasashen china da japan da koriya ta kudu suka yi na'am da wannan shawarar to amma wasu kuma na kafa kafa da abin da ka iya biyo bayan irin wannan tattaunawa mai muhimmanci. fadar shugaban amurka ta white house ta tabbatar da rahotannin kafafen yada labaran gwamnatin kasar china da ke cewa da trump da shugaba shi jinping sun yi magana ta waya a yau dinnan juma'a to amma ta yi cikakken bayani ba ƙungiyar agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa ta ce daga bisani a yau juma'a an yi nasarar raba kayan agaji da tawagar motoci sha uku suka kai garin duma da ke kasar siriya a arewa maso gabashin damascus bayan da yaƙi ya ɗan lafa ƙungiyar ta red cross ta ce an sauke kayan tallafin da aka kai don amfanar mutane kimanin dubu goma sha biyu a garin na duma birni mafi girma da kuma yawan jama'a a yankin gabashin guta da ke hannun 'yan tawaye. tunda safiyar yau Juma'a ne dai tawagar motocin kayan tallafin suka fara shiga wannan sashi na ƙasar Siriya da aka masa ƙawanya a gabashin Guta. To amma aka kasa sauke kayan agajin da ake matukar bukata saboda hare-haren da aka koma yi. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙasashen Asiya da dama da ke hulɗar cinikayya da Amurka sun mai da martani mai ƙarfi kan shawarar da Amurka ta yanke ta sa haraji kan ƙarafan da ke shigowa cikin Amurka, al'amarin da ya janyo fargabar yiwuwar a yi mummunar gasa a kasuwannin duniya. China, wadda muhimmiya ce a jerin ƙasashen da Amurka ke damuwa game da tsarin cinikayya da su, ta ce sam bata amince da shawarar da Amurka ta yanke game da harajin ba, yayin da kuma ƙasar japan ke gargadin cewa hakan zai haifar da matsala a hulɗar cinikayyar bai ɗaya tsakanin amurka da sauran ƙasashen koriya ta kudu kuma ta ce za ta rubuta takardar koke ga hukumar sauraron takaddamar cinikayyar ƙasa da ƙasa wato wto koriya ta kudu ce ƙasa ta uku a jerin ƙasashen da suka fi shigar da ƙarafa cikin amurka bayan canada da brazil ƙasashe da dama na yankin kudu maso gabashin asiya kuma sun ce suna fargabar yiwuwar darajar karafa da dalmarsu ta faɗi a kasuwannin duniya ana kyautata zaton ranar lahadi jigajigan jama'iyyar communist ta china za su amince da dokar gyara ga kundin tsarin mulkin ƙasar ba tare da wata hamayya ba wadda za ta baiwa shugaban ƙasar shi jinping mai dimbin iko hurumin ci gaba da zama shugaban ƙasar har ila iya lokacin da ya ga dama watakila ma har ya tsawon ransa kuma a yayin da wannan shawarar ta haddasa takaddama a ciki da wajen ƙasar babu wata kwakwarar turjiya ko kuma nuna damuwa sosai daga bangaren 'yan majalisar dokokin china waɗanda akasarinsu 'yan ka ne waɗanda za su kaɗa ƙuri'a kan wannan batu a taro na gaba a wani harin kungiyar taliban ko a wani harin da kungiyar taliban ta kai da asuba a arewa maso gabashin afghanistan mutane wajen goma sha bakwai sun mutu waɗanda kuma ake kyautata zaton akasari sojojin ƙasar ne faɗan ya ɓarke ne a gundumar hawajigar mai cike da tsaunuka inda 'yan wato yakin sarika noki suka kai samami kan wani sansanin soji Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da Najeriya inda Headquarter rundunar sojojin sama ta shirya taron bita na musamman ga 'yan jaridun da ke ɗauko rahotannin tsaro a ƙasar daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. Information management in today's world is critical to national development. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan Air Marshal Sadiq Abubakar yayin da ke bude wani taron bita da hedikwatar sojin saman kasar ta shirya wa 'yan jaridun da ke ɗauko rahotannin tsaro inda ke cewar samar da bayanai a wannan lokaci abu ne mai matukar muhimmanci don ci gaban ƙasa kuma ta hanyar da ake sarrafa shi a sigar labarai ka iya shafar sha'anin tsaron ƙasar ta hanyar da zai wa kasa kyau ko kuma ya illata ta saboda haka 'yan jaridun da ke ɗauko rahotannin tsaro dole ne su fahimci mahimman al'amuran da ke tattare da wannan bangare don ba su damar gudanar da ayyukansu bisa tsari da kwarewa al'amarin da ya sa kenan ma aka tsara wannan taron bita don ba ku damar sanin dalla-dallan aikace-aikacen da rundunar sojin saman najeriya take yi the activities and operations of the Nigerian Air Force. Tun da farko cikin jawabinsa, kakakin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Vice Marshal Olato Kumbo Adesonya, ya ce makasudin wannan taron bita shine so ake a samar da kwarewa ta musamman ga 'yan jaridun da ke ɗauko rahotannin tsaro. Kamar wasu ababe masu sarkakiya na rundunar sojin saman Najeriya, to ya kamata a ce 'yan jaridu na sha'anin tsaro a matsayinku na abokan sojoji kuma kun kware a kansu ma'anar hakan shine a baiwa 'yan jaridu wani kwarewa ta musamman don amfanar sauran jama'a baki daya Daga bisani rundunar sojin saman Najeriya ta yi fatan 'yan jaridun ba za su bari 'yan ta'adda su yi amfani da su ba ta hanyar yada farfagandar 'yan Boko Haram yayin wannan taro an ilmantar da 'yan jaridu kan nau'o'in jiragen yakin Najeriya. da ire-iren makamai na rundunar sojin saman kasar da ma irin shirye-shiryen da ake yi kafin a kai duk wani hari daga sama hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To sai kuma jamhuriyar Nijar inda wata kungiyar kare haƙƙin mata da yara ƙanana ta samu lambar yabo daga shugaban ƙasar Jamus Angela Merkel. Wakilin murya Amurka a Yamai Sule Mumuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Ƙungiyoyin kare hakkin mata wajen 400 daga ƙasashe akalla 70 ne suka fafata a tankaɗe da raurayar da aka gudanar domin tantance ƙungiyar da ta cancanci samun lambar yabon da gwamnatin ƙasar Finland ta baiwa shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel saboda yadda take ba batun kare hakkin mata muhimmanci a duniya. Shugabar ƙungiyar SOS Family and Fan Victim de Violence Familial Maryama Musa wacce ta dawo gida a jiya bayan karɓar wannan lambar yabo ta International Gender Quality Prize ta nuna farin ciki a kai. Eh, Angela Merkel, shugaban ƙasar jams ita suka zaɓa. Ita ce ta horko wadda ta samu wanga lamban yabo. Sai suka ce mata to, gashi ke ce aka zaɓa. Amma ke ma a naki ɓangare, zaki samu eh, ƙungiya wadda ya zamanto an san cikin duniya ita ma ta kana ta ƙoƙari. kenan kaga ayyukan da su failan da gwamnatin failan suka yi da kwamitin wannan shi ma ita ma a jams wannan kwamitin ta aza ita kan kanta ta ce ayyukan mu su ne suka bata shawa su ne suka mata daɗi ita angela merkel din da ta za mu mun gode su ƙwarai ƙwarai allah saka mata alheri allah mai da mata gurbin shi tunda ita aka ba ta ce ita ga ƙungiyar ta zama Darajar wannan tukwici ta haura zunzurutun kuɗi euro 150 kwatankwacin miliyan 98 na sefa. Saboda haka kungiyar SOS Family and Fan Victim de Violence Familial ta bayyana shirin amfani da waɗannan kuɗaɗe domin gina gidan karɓar mata da yaran da suka tsinci kansu cikin halin gallazawa. Cikin dubun ƙungiyoyi na duniya aka zaɓe mu kenan waga fara'a ta ce ta farko fara'a ta biyu ita ce ta matan da yaran da muke tallaba ma da ake muzuna na uku kuma sai mu ce ƙasar Nijar ita ce aka ba da rashin matan wannan da yaran nan da suke zuwa wajen in an muzuna musu wani bi sai ga an koro mace ba ta dangi cikin garin to shi yasa saboda sekiritin su muka ce mun gida za mu gina cibiya ce kamar santar wanda gashi nan na matan ne da yara in an samu da aka musguna ba su san ba inda za su zuwa sai mu aje su 'yan kwanaki kafin a samu a daidaita da waɗanda ke muzguna musu. Wannan ba shine karon farko da kungiyar SOS 5 ke samun lambar yabo ba. Misalin wacce ta samu daga masarautar Luxembourg a bara waccan saboda gamsuwa da ayyukan kare hakkin matan da ta sa gaba a nan Nijar. Baya ga wata lambar ta daban da ofishin wakilcin kungiyar tarayyar Turai ya bata a bara saboda ayyukan tallafawa mata da yaran da suka tsinci kansu cikin mawuyacin hali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida su lemu muni barma. Kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kira na farko ya shigo mana daga yawuri. Salamu alaikum. Min alaikum salam. Wa ke magana daga Yawuri? Kina magana da ɗan Asabe mai fata Yawuri. To, mana ɗan Asabe menene ra'ayinka? To, ni ra'ayina yau ina so in yi tsokaci dangane da wannan ranar mata ta duniya. Mm. Eh, to, ina ganin mata suna so su yi amfani da wannan dama eh. su wuce gona da iri domin ina nufin Allah da ya halicci mata ya ba su matsayi muhimmi amma son suke yi yawa su bi ra'ayin kasashen yamma ah, wato ina nufin kasashen turawa kuma kasashen turawan ga ba su yadda da mata su yi shugabanci ba domin idan muka yi la'akari da zaben da aka yi a america eh. kowa ya sani cewa hillary clinton ta mace zaɓe amma saboda raunin da ke ga mata suka hana mata wannan kujera. To mun gode kwarai da gaske. Salamu alaikum ga kuma wani gida shigo daga Kaduna. hajji Hafsa barka da aiki. Yawwa barka ka daiwa ke magana daga Kaduna. Suna na Murtala na kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To me ke tafa da kai? To a Hajiya Hafsa na da ra'ayi biyu na farko dai muna ƙara yaba ma gwamnatin tarayya tunda mun ji an ce jiya shi ministan ayyuka ya ba da cewa za a ci gaba da aikin nan na Eastern bypass na garin Kaduna da zai zage eh. garin Kaduna. to muna ƙara cewa sanatocin su dinga tunawa sannan kuma muna godiya ga gwamnan mu wadda mu yan garin rigasa da ya ba mu mu fito da yan takarar karamar kuma gabi to eh. amma muna gaya ma esco esco za zaɓe su tabbatar fa sun zaɓo mana mutumin da ke da farin jini ko dai kuma mutumin da bai taɓa ziyartar EFCC ba to shawaran mu kenan to mun gode kwarai da gaske Murtala daga Kaduna ga kuma kira ya shigo mana daga Sokoto salamu alaikum hello Yawwa wa ke magana daga Sokoto. To kamar layin ma ya yanke. Kada dai a manta lambar da za a kira mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kar a manta a rinka saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. kuma za ku kira mu ne ku bayyana mana abubuwan da ke ci muku tuwa kwarya ko kuma ku dangane da komai da komai na rayuwa. To ga kira ya shigo daga Jibiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wani ne daga Jibiya? magana manar ne mai markaɗe daga nan hanguwa dan marke jiya lokal gannan. Mm, jihar Katsina kenan ko? Eh. To me ke ta fara Zan jaddada godiya ta ga ɗan majalisar mu na jiha mai wakiltar jibiya. To. Ah, Mustapha Mustapha Yusuf ba dangane da ayyukan alkhairi da yake ainihin gudanarwa a karamar hukumar mu ta jibiya. Wanda ya shafi ainihin magudanar ruwa da sauransu. to muna mai fatan alkhairi kuma insha Allah muna tare da shi kuma muna son insha Allah duk inda ire waɗannan ayyukan suke a karamar hukumar jibiya to cikin gari da kanta to ya bada kokari ya ci gaba da yin su wannan shine ra'ayi na radio faransa to mun gode sosai to ga kuma kira daga Kaduna salamu alaikum wa alaikum salam wane ne daga Kaduna suna na abubakar da aka fi da suna malam a nan kare karamar hukumar kubo a nan jihar kaduna to me ke tafa da kai abin da ke tafa da ni ina cewa ne da ainihin mutanen karamar hukumar kubo mm. a wannan lokaci da zaɓe ke tun karamu na ƙananan hukumi to hello hello muna jin ka ina kiran da allah su ba wai mutumin da yake na a a jam'iyyar a zaɓe shi. To mutum mun gode kwarai da gaske. Amin to ga kuma kira daga Taraba. Yawa kana magana da kina magana da Inusa zama Barjima. To Inusa menene ra'ayinka? Ra'ayina ni abin da nake so in faɗa. Mm. Ina kira da gwamnatin ta jihar Kano. To. A kan wasu abubuwa wannan abubuwa da ake yi na na siyasa na na aiki taro ana ana rigima. To. Ya tabbata a tsaya a filo domin a ci da jihar mu gaba. To mun gode kwarai da gaske Inusa daga Taraba. To har yanzu dai muna nan muna sauraron kiran ku kuma lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kar a manta da alama tarawa a farkon lambar. to ga kira mun samu hello salamu alaikum daga ina ake magana hello kina magana da abdulkadir tayyab dangawa to ala abdulkadir daga ina kenan daga dangawa jihar hello jigawa to abdulkadir menene ra'ayinka <laughs> eh, ni ra'ayina ina so in yi kira ne ga gwamnoni to gwamnoni ko eh su dan sakawa siyasa demokaradiyya dan mara saboda suna ta takura ta kaɗan. To, kamar ya na suna takura ta? Ba sa barin 'yan siyasa na sauran jam'iyyu suna faɗar ra'ayinsu suna kiran magoya bayansu suna taron su yadda suke. To, mun gode kwarai da gaske, ka kuma kira shigo mana daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa yake magana daga Kaduna. Sunana Alhaji Musan Garo. Alhaji Musan Garo. To Alhaji Musan Garo menene ra'ayinka? To alhamdulillah ni dai yau zan yi godiya ga Allah mm-hmm. subhanahu wa ta'ala ne da ya bani damar kiran ku a yau Juma'a. To. Kuma ina bukan godiya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sani ne mutum na farko da na fara kiran ku a wannan program da ake na dare gaskiya ina alfahari da wannan kuma ina munna da wannan kuma ina jin daɗin to mun gode mu ma alhaji musan garo kuma <laughs> da fatan za ka ci gaba da kiran mu a duk lokacin da muka buɗe layukan wayan mu wannan shine kira na ƙarshe da za mu iya ɗauka a wannan lokaci har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogo a nan yana cewa karfe uku da minti hamsin na yamma yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni wasanni a takaice a ci gaba da ake yi na taka leda da kula din ɗin kafa suke yi na ƙasar jamhuriyar kamaru na elite one kulab din fuce ita ce ta farko a kan allon kakar wannan shekarar da maki sha ɗaya sai mai bi mata ta biyu ita ce kulab din fubu da maki goma sha ɗaya ita ma unisport ita ce ta uku da maki goma sai waɗanda suke jallayi ta goma sha shida ita ce kulab din apejes da maki hudu ta goma sha bakwai kulab din yafi da maki hudu ita ma sai ta goma sha takwas ita ce kulaf ɗin eagle da maki uku za ku mu leƙa hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar jamhuriyar kamaru fikafut an da kwamitin rigon kwarya su gudanar da hukumar wanda hukumar kwallon kafa ta duniya fifa suka sanya suna neman zaɓo samuel eto domin ya zo ya karbi jagorancin hukumar amma masana tarihin kwallon kafa na ƙasar jamhuriyar kamaru suna tsaikuci a kai wanda ne yasa na yi hira da alhaji abba wani masanin tarihin kwallon kafa ne na kasar jamhuriyar kamaru ko menene tunaninsa akan zaɓo samuel eto fifa ta zo kamaru domin a sa dokar kwallon kafa ta kasan kamaru ta fi kafu ta tsaya da kyau to amma maganan 'yan eh, kullon kafa kamar su eto bata taso yanzu ba shi an fara tace doka ta zaɓe Eh, wanda eh, zai kasance shine shugaban eh, rike kullon kafan kamaru kamar na fikafu yawa wannan daga baya za a kawo maganan su kamar su eto kamar su patrick mboma kamar su joseph antoine bell da sauransu domin suna da yawa a nan kamaru amma a yanzu idan 'yan kungiyar normalization suka ce eto suke so to sun da hanya ba a wannan aka rada su akan normalization ba to me yasa ka faɗi wannan cewa idan har suka ce sun fi son samu eh domin eh, yane su ne eh, eh, muke gani sun kulla abokantaka tare da su samuel eto da makamantansu shi sa mu muke gayawa jama'a a san cewa idan aka bi ta wannan za kuma bata abin da aka zo gyarawa kamar su waye kamata yanzu a bawa kungiyar kwallon kafa ta kasar kamaru eh suna nan kamar eh, waɗanda suka yi eh, eh, buga kwallon din suna nan suna da yawa a kamaru su patrick boma suna nan domin kowa ya yarda da shi da sauransu amma ba kaman waɗanda suke kawo raba kai a ƙasa ba ko suna nan tare da wannan ko suna na cikin wannan siyasa abin nan kwallon kafa kuma na son haɗin kai ne gabaki ɗaya a ƙasa Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanan baya ne yunkurin karfafa akidar siyasar demokradiyya a Najeriya ya samu tallafi daga Amurka. Jakadan Amurka a Najeriya Stuart Simington tare da manyan fitattun 'yan siyasar Najeriya fiye da arba'in. da shugaban cibiyar nazari ta republican iri daniel twenin sun halarci bikin da aka yi na ƙaddamar da wani sabon shiri da hukumar da ke tallafawa ƙasashe masu tasowa ta amurka ko usaid ke goyon baya domin taimaka wa jam'iyyun siyasa samun ingantacciyar hanyar shugabanci da gudanar da tattaunawa da muhawara akan harkokin yau da kullum na siyasa. Wannan shirin da IRI ta aiwatar da sunan USAID da wata kungiya mai zaman kanta da a turanci ake kira Search for Common Ground shiri ne na shekara uku da aka ware wa kuɗi har dala miliyan biyar da biyar don ƙarfafawa jam'iyyun siyasar Najeriya samun hanyoyin kyautata rayuwar mutanen mazaɓansu. Haka kuma shirin zai ba da guduma wajen baiwa masu jefa ƙuri'ar ƙarfin gwiwa shiryawa taka rawa a zaɓuka da za a yi a Najeriya. Shirin ya ɗau alkawarin taimakawa jam'iyyun siyasa da za su tsaya takara a zaɓe mai zuwa su zama masu wakiltar al'ummar yankunansu da kuma inganta shirye-shiryen gwamnati. Shirin har ila yau na da burin ƙara yadda 'yan siyasa ke mu'amala da jam'iyyun siyasa da mazaɓansu, inganta sadarwa tsakanin jagabannin jam'iyyun siyasa, 'yan takara da ma'aikata a kowane rukuni, zai kuma inganta mu'amalar ƙungiyoyi da aka ware su a siyasa da waɗanda ke cikin jam'iyyun da kansu. Shirin kuma zai yayata saƙonnin buƙatar samun zaman lafiya da kauda tashe-tashen hankula a cikin harkokin siyasa da kula da abubuwan da ke iya haddasa tashin hankali yayin zaɓe da ƙirƙiro dabarun daƙile tashin hankali da zai iya aukuwa ta hanyar girka fahimtar juna a tsakanin jam'iyyu da rukunan ƙungiyoyi masu zaman kansu. Ta hanyar aiki tare da IRI akan wannan shirin jam'iyyunmu za su ƙara ƙarfi da inganci da ƙara mai da hankali kan buƙatun al'ummar Najeriya a cewar mataimakin shugaban majalisar dattijai Aike Ekweremadu wanda ya ƙara da cewa ina tabbatar muku da haɗin kan majalisar dokokin ƙasa ta Najeriya domin ganin an samu nasarar wannan shiri mai ma'ana. A nashi gefen jakadan Amurka a Najeriya Simington ya gaya wa 'yan siyasa da aka tara cewa idan kana son jama'a su bi ka to ba sanadin matsaloli kawai za ka gaya musu ba suna son kuma ka gaya musu abin da za ka iya yi don magance matsalolin haka kuma jakadan na amurka ya shaida musu cewa ba wani abu da za ka yi shi wanda zai fi wa 'yan ƙasa su haɗu su gyara najeriya da kyau Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuta wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice. To a takaice ƙasashen da ke makwabtaka da Koriya ta Arewa sun yi maraba da yanke shawarar bazata da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un don su tattauna kan yadda za a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta ce daga bisani a yau dinnan jama'a an yi nasarar raba kayan agaji da tawagar motoci sha uku suka kai garin Duma da ke ƙasar Siriya arewa maso gabashin Damascus bayan yaƙi ya ɗallafa. Ƙungiyar ta Red Cross ta ce an sauke kayan tallafin da zai amfani mutane kimanin dubu goma sha biyu a garin Duma a birni mafi wanda shine birni mafi girma kuma da ya mafi yawan jama'a a gabashin guta kasashen asiya da dama da ke hulɗa da cinikayya da amurka sun mai da martani mai ƙarfi kan shawarar da amurka ta yanke ta sa haraji kan ƙarafan da ke shigowa amurka al'amarin da ka iya janyo fargabar yiwuwar a yi mummunar gasa a kasuwannin duniya Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama muna taya Alhaji Bura Dada na Alhaji Umar Sarkin Kakuri murnar naɗin Sagaladiman Kakuri da aka yi a yau din nan a fadar mai martaba Sarkin Kakuri jihar Yobe. Allah ya taya riko amin. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lathers gresham da ta hada shirin tare da bada umarni da injiniyan mu ni hafsat dan mai so rike cewa mu kwana lafiya ko kuma ƙara saurin lafiya